Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Fatima ce ko Zara. Kashi na goma sha bakwai na marbuciya Farida wacce aka fi sani da Real Fido. Wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Tun da ya fara magana jinta da gani suka ɗauke ga baki ɗaya ta gigice ta daburce ta rasa abin da za ta faɗa. Har ga Allah ba ta taɓa yin saurayi saboda rashin fara'ar da ba ta da shi. Ko fita suka yi ita da Nazla, in samari suka tare su, ta ɗaure fuskar nan tata, za ka ga sun sha jinin jikinsu su mai da akalar zancen su gun Nazla. Ganin ta rasa mafita kuma bata san inda za ta samo saurayi nan da wata uku ba, yasa ta gwammace da ta sanar ma babba ta gaskiya. Da ke ta iya furta duk hukuncin da ka yanke a kaina daidai ne babba. Maganar gaskiya ba ni da tsayayyen saurayi a halin yanzu. Ta ƙara shi maganar muryar tana rawa. Wani irin farin ciki ne ya kama babba ganin ‘yarsa ta bar masa ragamar komai. Albarka ya shiga sa mata daga bisani ya sallame ta. Koda ta fito zaune ta iske sa a falo su ukun suna ta fira abinsu suna ta ƙoƙarin jawo Fatima a cikinsu. Tun tana baya-baya da su har ta dawo ta saki jikinta da su. su kawai ta yi ta sakar musu murmushi ta shige ɗakin ɗakinsu jikinta duk a sanye. Riga da siket wata jar tamba ta ɗauko masu manyan blue blouse ta saka wanda suka zauna ɗas a jikinta. Ta ɗaura ɗan kwalinta tare da yafa wani siririn gyale sky blue ta feshe jikinta da turaruka kala-kala. Cikin ƙanƙanin lokaci ɗakin ya ɗauki wani ni'imtaccen ƙamshi. Wayarta da ki ɗinta ta ɗauka ta yi waje. Tun kafin ta sako suka fara jin kamshin taron da cike da neman magana Nazila ta ce, "Ho, wata miyar sai a makota. Wallahi sisi wannan wankan ba na zuwa supermarket kaɗai ba ne ba. Ai kamata ya yi ki ce in raka ki nima in je in gano sabon angon namu. Nazila ta faɗa tana kashe mata ido ɗaya. Rara ta watsa musu ita da Haisam da ke ta faman yi mata dariya ta jiyo ga Fatima. Ta sakar mata burbushi tare da faɗin mata kwara zan fita sai na dawo kinji Allah ya kiyaye a dawo lafiya Allah ya tsare hanya. Da Amin ta amsa tana barin wajen amma don tsabar neman rigima da tsokana a Isam da Nazla suke ta mata tsiya har ta fice bata ce masa kanzir ba. Tun wata daga mota ya kure ta da kallo har ta iso inda yake zaune cikin fararen kujerun da aka tanada domin su. Har ta zauna idan na kan ta hannu ta sa ta ɗan bigi hannun shi kaɗan firgit ya dawo hayyacin shi hararar wasa ta sakar mishi sannan ta ce me kake kallo haka marmashi faruk ya sakar mata har don ɗinsa suka losa a hankali ya ce ba komai ki da zuwa garin da kika garin da kika shanya ya bushe ya faɗa yana rama hararar wasan da ta yi masa dariya fatima ta kyalkyale da shi kamar ba ita ba da kallo ya bita da shi dan dariyar ta yi mata kyau sosai ko dan bata cika yin shi ba ne? oho ya tambayi kanshi Shiru ne ya ɗan biyo baya kowa ya shiga tunanin zuci bayan wasu 'yan mintuna kaɗan. Inspector Faruk ya gyara murya ya ɗago kai ya kalle ta ya ce to alhamdulillah. Na riga ki kammala aikin da muka ba junan mu yanzu haka 'yar gidan minista da direban Alhaji Balala. Si da hannuna suna can na ɓoye sa a gidan gonata da ke bayan gari ke kaɗai nake jira. Masha Allah gaskiya ka yi matuƙar yin ƙoƙari sosai. Hakika, ba da bakin godiya a gare ka illa Fatan gamawa da duniya lafiya ya kuma kare gaba da bayanka. Ya ɗaukaka ka a idon maƙiyanka da kuma duk wasu masu binka da shari. Wani irin farin ciki ne mara misaltuwa ya ziyarci zuciyar inspector. Da Amin ya amsa mata yana yaba hankalinta da nutsuwarta. Katse shi ta da faɗin. Ni ma na samo yarinya ashe ita ma Fatima sunanta. Yanzu kamata na gidan mu, cewar Fatima idan ta kansa. Amma Fatima ba tunanin zamanta a gidansu zai jawo mana matsala tunda kin san halin matar babar naku insha Allah kafin ta farga za ta koma gidansu Baba kuma ba shi da matsala don na ce mishi kanwar wata friend din mu ce ni da Nazla. Ta ba shi amsa, sai ya jinjina sa ta ya sake jefo mata wata tambayar kamar haka. To menene fa'idar boye masa? Tunda dole ne wata rana ya san da magana. Goran numfashi ta sauke ta sake gyara zamanta ta ce, na san da cewa ɓoye masa ba shi da wani amfani. amma yana son ka sani cewa sanar da shi a yanzu ba shi da wani amfani in dai baffa ne zai iya dakatar da mu daga aikin da muka jima muna yi amma kar ka damu sun kusan sani da shi da nasla din to Allah ya kyauta yi mana jagora Faruk ya faɗa ta amsa da amin in ba damuwa za ki raka ni hospital inda aka riƙe matar imam ka baki ɗayansu suna can ko ba komai kin ga abokan farautar naki da baki sani ba Daga can kuma mu wuce gidan gona don samun tarin tambayoyin da muke bukata a bakin direban Alhaji Balala. Ita kuma yarinyar za mu kira mahaifinta da ɓoyayyiyar lamba wajen yi mishi barazanar cewa ya faɗa mana duk abin da ya sani dangane da kes ɗin ko kuma mu hallaka yarinyar nan. Na tabbata zai ba mu gudunmawa sosai saboda yana son tilan 'yar tasa sosai. Ya faɗa yana dariya, ita ma ta yi kana ta ce ta yaya zan bi ka a can. kar ka manta fa in wasu fuskokin ba su sani ba wasu sun sani dan na zauna da su a matsayin yar aiki kuma na yi rayuwa da su kuma zancen za mu kira minista da ɓoyayyen lamba duk bai taso ba dan ba na son na yanke hukunci da kaina na fi son kotu ta yanke musu hukunci kuma wannan hanyar ita kaɗai ce hanyar da zan wajen ɓata sunansa a duniya duniya ta gane su ɗin azzalumai ne kar ki maida min kanki gara mana saman hanya za mu tsaya mu sai hijab da niqab ki saka sannan mu tafi to shikenan wannan ma hanya ce mai kyau tun kafin ya karasa faɗa ta fashe da dariya tana faɗi ni na saka niqab sai ka ce wata ni na saka niqab sai ka ce wata liman ko kuma yar boko haram dariya shi ma ya ce to ai babban dalili da ya kawo haka na haka ki tashi mu tafi kina ɓata mana lokaci ya faɗa yana kallon agogon hannunsa haka ta bi shi ba tan taso ba A motar shi ka shiga, tafiya kaɗan suka yi suka tsaya wani babban shagon sai da kayan jiki. Faruk da kanshi ya fito ya siya mata wani gatan hijab da niqab ya kawo mata ta sa su tun a mota sannan suka kama hanyar hospital ɗin. Kallon sai ta ce in suka tambayi wace ce ni me za ka ce da su to? Cousin ita ko kuma in ce cousin ita ko kuma in ce musu matata. Ya faɗa cike da neman magana matarka kuma ta faɗa tana ɗan waro idanunta waje. Kai ya jinjina mata ba tare da ya kalli inda take ba. Wanda ya sake ce, ba wanda ya sake cewa uffa motar ta shiru ba ka jin komai sai karar AC da kuma gudun da yake shararawa. So nake ku yi mata fata-fata fiye da yadda ta sa aka yi wa ƙanwata. Na ba ku wuƙa na ba ku nama. Zan bar muku ita har tsawon sati ɗaya ku huta da ita yadda ku ga dama. Don wallahi wannan alwashina ne yadda ta wulaƙanta min kanwa sai na miki tozarcin da tun da uwarki ta haife ki baki taɓa ganin makamancin shi ba. Roki ta faɗa tana saka samha da ta gama fita hayyacinta a mota. Tana gama sa ta ta kewayo ta sallami gardawan da ta haihu. Ta ficewarta daga gida da Dial Hospital ta nufa da ita inda Mimu take. Isansu ne ya daidai da isowar su Fatima a hospital ɗin. Cikin sassar ta fito ta buɗe baya inda sama take ta kamo da suka shiga ciki. Da kallon tausayi Fatima da Inspector Faruk suka bi da shi don daga ganin hankalinta a tashe yake. Kallon wanda ya tura kofar ɗakin duk suka yi Dr. Sultan ne ya shigo duba jikin mami bayan ya yi wasu 'yan dube-dube ya kalla Alhaji Imam ya ce, Alhamdulillah, na ga ko ina na jikinta ya zama normal don haka yanzu haka za a iya salamar ku. Wani daga cikin ku zai iya samu na a ofis in rubuta muku takardar salama da kuma magungunan da ya kamata ta ringa amfani da su. Dr. Sultan ya faɗa yana barin ɗakin bayan sun mishi godiya Farhan ne ba bayan dakta ɗin kamar yadda ya buƙata. Cikin ƙanƙanin lokaci aka kammala komai aka salamo mami daga asibiti inda Alhaji Imam ya buƙaci ga baki ɗayansu su koma gida domin ba su labarin da ya so ba su da Dr. Sultan ya katse musu. Babu wanda ya musa suka fito daga asibitin nan suka yi kicibus da su Fatima. Gaisawa suka yi da su duka da yake babu wanda bai san shi ba. Kasancewar mahaifinsa Alhaji Yusuf sanannen ɗan babban kasuwa ne. Tun zan Fatima ke kallon Zara ta cikin niqab ɗinta, tana jinjina kamar su da wadda ta baro gida. Motocin duk suka shiga suka nufi gidan Alhaji Imam ɗin. Don tsabar son labari har da Inspector Faruk da Fatima suka bi bayansu. Shirin falon ya yi kowa ya yi jigum-jigum yana jiran abin da zai fita daga bakin imam. Baka jin komai sai karar AC. Gyara murya imam ya ya buɗe taro da addu'a kamar ba shi ba. Ya fara magana kamar haka. Farkon mu da ita shekaru ashirin da biyar zuwa talatin da suka shuɗe. Gudu muke shararawa bisa titi tamkar za mu tashi sama. Duk wanda muka yi karo da shi a saman titi sai dai ya sakar mana hanya mu fice. Saboda tsawon tantirancin da muka tashi da shi. yayin da muka ƙure volume ɗin motar da wakar Datsu. Muna kwaikwayon shi tamkar mu muka rera waƙar muna yi muna gyaɗa kai. A daidai lokacin da muka zo karya kwana da ƙarfin tsiya muka ga mun buge abu cak. Ishaq da ke jan motar ya taka birki muka fito. Motar a hankali muka fito a motar hankali a tashe. Kwance muka ganta babu ko alamar ya tattare da ita sai kuma jini da ke bin kafafunta. Da sauri muka ɗauke ta muka saka ta a bayan motar mu muka ci gaba da tafiya kamar ba a yi komai ba. Gidan wata nurse abokiyar yayar haka muka ya da zango. Mun taki sa'a kuwa tana nan bata je hospital ba. Ita kanta ta yi mamakin ganin mu a gidanta kasancewar mu tantiran yara masu wuyar gani ko a gun iyayensu. Ba mu tsaya ɓata lokaci ba muka sanar da ita duk abin da ya faru. Dan farko ta tsorata sosai a tunanin talin namu ne muka yi mata. Ganin jini a jikinta tun a gabanmu ta fara bata taimakon gaggawa. Bata ta ƙarasa mata ba muka ce mata za mu tafi an jima za mu dawo mu ga halin da yarinyar take ciki. Tun da muka yi tafiya mu kusan sati ɗaya nan ba mu sake waiwayar gidan Antinos ba sai daga baya isa ya sha mana kai. Akan dole fa sai mun je mun gano halin da yarinyar take ciki. Ba dan na so tafiyar dai muka koma alhamdulillah mun tarar jikinta yayi wasai suna fiye da dariya. ita da yaran antinos da salama muka iso falon muka shiga muka zauna antinos ta umarci yarinya da ta kawo mana abin sha kafin mu ci a goshe muke yarinya ta miƙe cikin salon tafiyarta mai kawar da imanin mai ita yawo muka haɗa makwat ni da isa muka bi bayanta da kallo duk da bata da wani kyawun fuska amma allah ya yi dirin jiki a wajen ba ƙarya ruwan farko da drinks guda biyu da kof ta dire a gabanmu Ruwan faro da drinks guda biyu da kof ta dire a gaban mu ta koma ta zauna wajen zamanta. Ruwa kawai muka sha muka ce ta tashi ta kimsa za mu mayar da ita gidansu. Ta shirya muka fito, Andinos ta rako ma har kofar gate gami da faɗin za ta yi kewar Hafsat, wato Mamsi kenan. Sosai, saboda mu sun shaƙu ita sosai a iya 'yan kwanakin da ta yi a gidan. Ban ɗan yi nisa sosai da tafiyar Isaac ya ce yauwa 'yan mata ina ne unguwar taku. Ya faɗa gami da ɗangon ta murmushi. Marmashi ta sakar mishi ta yi masa kwatancen gidansu har suka iso bakin kofar gidan. Gida ne madaidaici na jar ƙasa wanda kalo ɗaya za ka yi ma gidan ka gane. Lallai masu gidan ba su da hali. Sauka ta yi daga motar za ta shige gida, ganin su ma ba su da niyyar tsayawa ta ce, Don Allah ku shigo ku yi ma mahaifiyarmu bayanin abin da ya faru, da na san ko na faɗa mata ba za ta yarda da ni ba. Da yake mahaifinsu ya rasu daga mahaifiyarsu uwani sai ita da kanwar ta Laila wadda a lokacin ba za ta wuce CCS ba. Hafsat ta faɗa musu haka tana ce fuska. Babu ba su musa ba suka bi ta suka shige gidan. Rungume ‘yar ta matar ta tana tambayar ina ‘yar ta ta shiga ne tsawon kwanaki takwas. Suna neman tare da ‘yar guntun Ba ta yi sanya ba ta sanar da mahaifiyarta duk abin da ya faru gami da nuna mata waɗanda suka bige ta da mota. Kwallata ta share ta hau farin ciki ganin ‘ya'yan manya a gidanta. Tun daga nan mata ta ɗauki wani burin ita kaɗai Ita kaɗai ce ta barwa kan da shi da za su tashi suka ajiye mata damin kuɗi don su lura matar akwai shegen son kuɗi. Har kofa matar ta saka Hafsat wato mamsi ta rako su. Isa kam dama yarinyar ta tafi da imanin shi. Gashi kuma a lokacin ba shi da aure. Gashi a lokacin ba shi da aure ko ɗaya imam ɗin ne dai yake da mata har guda biyu. Don yana ƙaramin shi ya fara tara mata. Har za ta shige gida ya yi gyaran murya can. Ta jiyo ta kalle sa har yasa ya fito ta iso gabansa ta tsaya tana wani fari da idanu, dan ita ma ya tafi da imanin ta ba kaɗan ba. Hmm. Ki taimaka min da nambar wayar ki mana in ba damuwa, ya faɗa yana miƙa mata Kamar jira dama take ta rabta amshe ta zuba mishi nambar a ciki ta ta shige ta gida. Duk abin da ke faruwa Imam na kallon sa cikin mota zuciyar shi ta ɓaci sosai dan a cewar shi da shi ta dace ba isa ba. Ko da ya shigo motar ya tarar ya cika ya yi fam, amma bai nuna masa bai ɓoye abinsa a ransa tare da ƙudurawa a zuciyarsa. In har yana numfashi sai ya tabbatar ta zama mallakinsa. Tun daga wannan lokaci soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakanin Isa'ak da Hafsat wato Mamsi. Tun Imam baya iya ɓoye sa har ya dawo yana nuna sa a fili, su kuwa su suke ba ji ba gani. Dan zuwa lokacin, Isa'ak ya mayar da Hafsat wato Mamsi tamkar matarsa. wani lokacin ma a gidansu da suke kawo 'yan matansu take kwana. Ta samu ɗaurin gini daga wajen mahaifiyarta don in tana kawo mata kuɗi to fa komai ba matsalar ta ce. A kwana a tashi asarar mai rai shekara goma kenan cicif suna soyayya. A lokacin har mun ɗunguma a cikin siyasa amma saboda halinmu da ya yi fice gun biye-biye har yanzu ba mu ci ko kujerar honorable ba balle gwamna amma ba ko gwamna ba zai gwada mana dukiya ba saboda mun yi sa ne gaba gaba da baya a lokacin ne muka haɗu da ahmad ba shi da komai ya salima ɗan mu ne ganin halayyar mu ta zo ɗaya da nashi shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu daga ƙarshe shi ma ya shigo cikin mu ya zama abokinmu muka wanke sa da dukiya yawan ku ya zama fes kuma duk rabin wannan abin ni ne nake yin sa don isa bai ci raɓar talaka ba sai dai kash Daga baya suka haɗe mun kai suna zalunta ta ƙasa-ƙasa ba tare da sani na ba. Kwata-kwata Isaac ba shi da niyyar aurenta, ita kanta abin ya fara damunta. Amma shakkar shi da take ya hana ta kawo masa zancen. Ana haka ta same ni da zancen da yi ma abokin nawa magana. Faduwa ce ta zo daidai da zama cikin ƙanƙanin lokaci na shiga ziga Hafsat wato mamsi, ta inda na shiga ba ta inda na shiga ba ta nake fita ba gami da jaddada mata kan lallai Isaac ba shi da niyyar aurenta. yaudarar ta kawai yake amma in za ta yarda da ni yau yau din nan zan sa ɗaura mana aure don ita ma ta rama abin da ya mata ranta ya ɓata sosai wannan dalilin ne yasa ta yarda da bukata ta ba tare da ta tsaya yin bincike ba cikin sati ɗaya na kai sadaki da laifi a satin ne kuma aka ɗaura mana aure ta tare a gida labari ne kawai ya suke ishaq na aure na aurenta da nai tun a wannan lokacin muka yi baram baram da shi kuma ya tabbatar min da cewa in har yana raye sai ya ɗau fansar abin da na yi masa. Bayan rabuwar mu da wata hudu na ji labarin Isaac ya shiga ƙungiyar asiri. Da haka ya yi ta jan ra'ayin Hafsa har ita ma ta shigo hannu. Duk ya yi wannan ne don ya ƙuntata mu. Bayan aurenmu da wata ɗaya Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa. Wannan shine dalilin dawowar ta Laila a hannuna har kawo yanzu. Wannan shine musabbabin faɗan da ke tsakanina da Isaac. kuma ba mamaki fansar da yake ɗauka ce ta shafi iyalina. To masu sauraro a nan za mu dakata, ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.